المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تعالى عن كتب المكتوم والبرزخ المعلوم مولانا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين ورضي الله تعالى عن خليفته ووارث سره كتب الرباني والغوث الصمداني وعارف الرباني wa khalifatu shaykh khatmi tijani maulana alhaji ibrahim anyas radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa annabihi amin amma ba'adu bayan mu gabatar da godiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sira da aminci Allah ya tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabansa masu dimbin alkhairi da duk wanda suka bi gurabun su tashin kiyama muna rokan Allah ya kara ma dukkan a ma'ana sahaban rasulullah Allah ya kara musu daraja aka kuma muke roko Allah ya kara ma maulan shehu tijani ubangiji Allah ya kara mai fadala kuma Allah ya kara ma wanda ya gaje shi a warisu surur khatim tijjani alhaji ibrahim anyas allah kara mai karama da khalifofinsa wanda suka gabata da wanda suke duniya nan duka su allah kara musu karama duk abin da muke za mu fadi game da rasulullah duka jagoranmu kuduwanmu shi ne mu shehu ibrahim anyas albarkacinsa ne dukkan zamani ga muke cikin ga duk wanda ya ji yana son annabi to shehu ibrahim shi ya nuna mai in ma zahiri ko batini in ma ya yadda ko bai yadda ba ko wane ne in dai yau zamanin ga kace kana son annabi to shugaban ka ni shehu ibrahim anyas domin shi yake cewa nanu khadimul mahabba mu khadimai ne na soyayyen annabi muhammad shi yasa ko yaya kace kana so annabi in ji shehu ya ce karya kake yi faman rama darki fishtiyaki nabiyina faqad rama amran mustahalan mu'arrama wai duk wanda ya nemi ya riske ni a cikin son annabi shehu na baka labari ya ce fakadira ma'amuran ka nemi wani al'amari mustahala wanda bai yiwa muharrama kuma haramun ne bai yi shi shi ibrahim nan allah kara mai karama manya shakanniyar a daren sheikh zai ma'araka tijjaniya na europe baki daya a sheikh malabati a daren mukaddam shugabanmu kenan babanmu kenan yayanmu kenan rafaninmu kenan kominmu kenan a sheikh muhammad basir a yau kuma shi na ce mai tija Allah ya saka mai da alheri a daren sarkin faila alhaji abdulbaki Allah ya saka mai da alkhairi baki ikon Allah ne Allah ya saka mai da alkhairi ba za mu bari shi wata rana ya tafi wurin Allah sannan za mu zo mu faɗi alherin shi ba ya alheri kwarai kuma hadimi ne wanda yake yana yi saboda Allah Allah ya saka mai da alkhairi a daren babana na ni kade babana ne ni kade shi kuma ya san bai da wani diya kamar ni kuma bai da wani aboki ko jika kamana shine babanmu alhaji ibrahim jo na gashika ka ko so a daren babban yayana sarki wanda ake ce mai alhaji yusuf akondo yi babban yayana ne kuma sarauta yake yi allah ya saka mai da alkhairi manya wanda muka yi muka ambaci sunannakin su da wanda ba mu ambaci sunan su ba sarakan faida da su presidenti da madawoyi da dukkan yan uwa baki daya da iyayenmu mata Allah saka muku da alkhairi kun yi idima saboda rasulullah idiman da kuka yi na mutumin murtaniya almajirin sheikh abdullahi singiti al'alawi almajirinsa ne cikin almajiransa ne shine wanda ya yi wannan kasida na taniya sannan kuduwanmu mu shai ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya dauki daga gare shi ne duka abin ya bayyana in ba yau an ce badul alawi ba ka ce shai ibrahim yayi to aka ake neman bayin Allah izan don uwanka bayi Allah a arifai izan wani bawan Allah ya kirkiro wani abu na alheri yana kamawa da karfin bai asada bai asada ba zai ce wai a barin bar nashin ba domin maganganun da gulagulan ma'anoni da ke cikin wanga taniya ba abin da ya kamata a bar shi ba ne domin ya tattara maganganu da yawa a ciki to shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ya maida da shi sunnansa gashi yau duk duniya ko ina ka ji ta jitaniya in wata ya saya ko wani masallaci ko ina ko wani zabuya ko wani karantawa to Allah ya kara ma badul Alawi ga Allah ya kara mai daraja Allah ya kara mai karama maulan mu ibrahim yes Allah ya kara mai karama abin da yake fada a cikin wannan littafi ya soma da cewa ya rabbana salli ala khairil anami mana ala mana ala ala samawati ula bi izni rabbi ila ali abin da ya so makarantawa kenan ya ce ya rabbana ya kai ubangijinmu solli ka yi salati ala khairil anami akan mafifici wanda ya fi dukkan alita baki daya rasulullah man ala wanda darajansa ya daukaka ya daukaka ya daukaka ala samawati lula wanda darajansa ya daukaka fiye da sama masu ai sama ne shine daukake ko bayan sammai ga guda bakwai shi al'arashi to ya ce darajar annabi ya daukaka fiye da ya fi sammai guda bakwai ga alasa matulula mai yasa ya ce bi izinin rabbi il'ali. ali domin da izinin ubangijinsa mai daukaka da izinin ubangijinsa mai daukaka shi ya daukaka annabi fiye da dukkan halitta Allah baki daya ai khairu lanami ya ce taniyatun rabi muna farin ciki da rabi'i mana watan rabiul awwal bi madahati shafihi da yabon shafihi mai ceto shine muhammadun rasulullah bi mantakil badihi da furuci wanda yake mai kayatarwa ba za ka bi mantakal ba mu zo muna neman yi muna yabon annabi da wasu zatuttukan alfasha ba muna yabon annabi ne muna fadan annabi da kuma ainihin sirrin annabi muhammad da shi muke farin ciki bi mantakil badihi abgi biya muhammali ya ce abinda ya sa muke fadan bi mantakil badihi na yi muna wannan farin ciki ne abgi ina nema ina kwaɗayi mu'ammali abin guri na da saboda shi muke yabon annabi Muhammad dukkan bawan Allah idan kaji yana yin abu akwai abin da yake nema yasa yake yi bai yin abu banza amma cikin wanda karatu ya zo ya kaya maka abin da yake nema ya yi wannan kasida ya ce alam bisharil maulidi lale lale bisharil maulidi da watan aifuwan annabi sharil ula wata ne wula wanda yake ya daukaka wasu dadi kuma ya kasance wata na shugabanci shaharin nabi watan annabi muhammad ahmad mai suna ahmad shaharin rabi awwal wannan watan nan shine rabi awwal in an ce rabi rabi ana nufi ne da kaka ba kaka na umma da umma ba a'a kaka kasan akwai zamanin hunturu akwai zamanin eh, menene shegu hunturu da sauransu ko to akwai zamani kuma na kaka to zamanin kaka shine lokacin da aka aka yi noma aka girbe aka sayar masu noma sun samu kudi kudi na annunsu rabi kenan cikin wannan wata aka haifi annabi muhammad shi yasa ake ce mai rabi awwal yace kad khussa hussa bin rabi shi wannan watan nan husa an zabe shi ne aka kebance shi bin rabi aka yi mai wannan suna rabi iska na karrabi lil ardi ka gani a wannan su ka duba iko Allah da ikiman Allah tabaraka wa ta'ala inda aka haifi annabi cikin rabi'ul awwal iz kana ka wannan wata kuma ai mai suna rabi'ul awwal iz kana kan rabi'il lil ardi lokacin da kuma she kasance kaman lokacin kaka na lokacin da kasa duniya ta yalwata lokacin annabi ya zo washafi shi Annabi nan shine mai ceto bi kulli khatbil mudali da kuma dukkan wa'ala wa'ala mai karfi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alam bishari Farai, lale lale da wata na farin ciki shari zahaba tarahi wata ne na wucewa na lokacin da wahala zai wuce wa fakari na da eh, wata na alfakarin mu wal da na shatin mu shari nabiyil afdali wannan wata shine na annabi al wanda ya fi kowa fifiko Sharin falahi wa suru wannan watan nan falahi abiga sharu wata ne na falahi na sira wasu rudu da dadin kai shari bihi sadar duhuri da wannan watan nan dukka dukkan zamani suka samu ci gaba wannan wata sada duhuri mu wa sha'in baina shuhuri wannan watan nan zai gwada maka ya wannan wata yake ya ce mu wa sha'in baina shuhuri wannan watan nan an yi mai kawa an yi mai kawa sakankanin watanni an yi mai wani ado eh ai mai wani ado cikin kowane watanni na duka amma in aka zo sharin rabiul awwal zaka same shi askin shi fi kowane wata hmm. sallallahu Wani fari na wani marahi? Ɛ ya eh, sa da Mu wa sheki? shuhuri. Mutan wajin mu kan lali. Mutan wajin an yi mai, wani crown, wani fulla. A kan mai crown, wannan wata. Na, yace halin bi fatihi fati. Lale-lale da watan fatihi mai mabudi mabudi iglaka kaunil fati wanda wanda ya bude kaunil fati samuwan dukkan abin iglakal kauni abinda Allah ya kulle annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya bude iglaka iglaka kauni alfati alfati wanda ake ce mai alfata muhammad alfata na'am man khussa bil fawatihi wanda aka bance shi da mabudi mabudi mabudi mabudi annabi muhammad kenan duk abin da kake dai ba in ka samu annabi ka samu komi da shi ne ka kama milali ya tattara khatimal milali dukkan dukkan dukkan addinai ya gama duka addinin annabi muhammad ya gama duka alam bishari khatimi lale lale da watan khatim wanda yake shi ne na karshe khatim Sharin nabi kasimi wata annabi kasimi mai rabawa wa fatihi da mai budewa wa khatimi kuma da mai kullewa kuma annabi shi ke budewa kuma shi ke kullewa annabi muhammad wa akhiri shine kuma kalishe wa awwali shine kuma farko annabi kenan wal awwalu wa ahiru wa zahiru wa batinu muhammadun rasulullah alam bishari nasiri lale lale da watan mai taimako lil haqqi ga gaskiya Nasiru haqqi bil haqqi sharil sharil amiri bil urfi watan mai mai oro da aikata aikin nagarta shari zahiri wata na zahiri bi kulli wasfil akmali da duka siffa akmali mafi cika alim bishari lahadi lale lale da watan hadi mai shiyarwa liman hajin rashadi da kuma tafarki na ciyarwa wa ka'idi shugaba ne wa hadi kuma shi mai korewa ne ila tarikil amsali zuwa ga anya alhadi ila siratil mustaqim annabi muhammad alam bishari sayyidi alelale da watan shugaba li ahamari wa aswadi wato shugaba lale lale da watan shugaban li ahamari da aljannai wa aswadi da kuma mutane alam bishari sayyidi li ahamari ga jajaye wa aswadi da bakake duka kowanne ka fasar ya dauki man haza sabuka sudadi wanda ya tattara sabuka sudadi lokacin da aka tura shagabanni aka ce wa zai ci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci yau mai tizarin rusuli ranan da manzannai kowa ke gwada nashi a hanzari ran tashin kiyama kenan lokacin da Allah ya yi wushi ya kyale mu filin kiyama kowa na ta fama mutane kowa rasa na za mu bi za mu hau sama ko kasa ko ina za mu bi kowa ya gigice aka ja ka gamu da sayyidina annabi adam aka ce kai ne saboda kai mu muka zo kai ne kakan mu. je ka nemi mana shifa wurin Allah ya ce shi bai yawa ya ce a zo wurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce bai yawa annabi Musa ya ce bai yawa annabi Isa ya ce bai yawa inda aka zo wurin Muhammadu Rasulullah yau zarin rusuli kenan ranar da annabawa duka kowa yana gwada anzarin shi annabi ya ce me ya ce me annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kad faha kullaha annabi sallallahu alaihi wasallama shaidu ki nauyin komi a ba a ha wa kallaha da dawainiyan duka da dawainiyan nan na tashi kiyama duka annabi ya doki duka me ya ce Eh? bi kaulihi ana laha da aka zo aka ce mai yace ana laha ana laha ana laha yau na wane ni ne ni ne ni ne ni ne ni ne ni ne ni ne inda shida dil lokacin da kowa yayi zafi na tashi kiyama hankali ya tashi ba damuwa annabi yace ana laha yace fa ya laha min hutta yace mamaki da wanga baiwa jawabuhu fi hutta wato da jawabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar Allahu akbar min rabbihi daga ubangijinsa me annabi inda ya je gaba Allah me Allah ya ce mai Allah ya ce mai saltuta tambaya za baka wasu bali, ka kai ceto gurin mu an karbi fayalaha ya ce alam bisharil mustafa lale lale da watan zababbe safwatu kulli mustafa zababbe zababbu ko wani zababbe kake shugaban ka ne muhammadu an zabi muhammadu fiye da kai safatu kulli mustafa wa khairi abdin kad safa kuma shi ne bawan da ya fi kowane bawan allah kowane irin bawan allah wa ana awwalul abidin an ji muhammadu rasulullah ya ce ni ne farko bawan allah shi ne ya ce wa khairi abdi kad safa da bawa wanda ya fi kowa alkhairi kad safa ya Allah ya wanke shi Allah ya salkaka shi mini malakin aw mursali. mala'iku ma ba su kai annabi ba mursalai ma ba su kai shi ba domin shi ne bawan Allah shi kadai ne abdullahi annabi muhammad shi kadai ne abdullahi wa share khairil halki watan mafificin alita sharu jamilil halki watan jamilil alhalki wanda watan wanda kyakkyawa cikin alitan Allah duka ba kamar Muhammadu Rasulullah. Shari azimil hulki watan wanda ta'adan shi na da girma me yasa yace fil muhkamil munazzali a cikin cikin a cikin muhkami ma'ana alqur'ani almunazzali abin saukowa saboda Allah ya ce wa innaka la ala khulqin azim kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana da ta'ada kana kan ta'ada mai girma mai girman gaske yace ce sharun lazi a sarahu cikin wata wata wanda Allah ya zabe shi waktarahu sannan kuma ya sake zabansa min hubbihi khayyarahu cikin soyayyan shi da shi khayyarahu sannan kuma ya sake zaben shi kuma ma in da fida'il ajali wato ya zabe shi min hubbihi khayyarahu min hubbihi khayyarahu daga cikin soyayyansa Allah ya bashi zabe wani zabe lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kira annabi zai karbi za karbi ran annabi Muhammad shin da jibrilu ya zo ya shigo wurin annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ina tare da mala'ikal mautu ne yana kofa kayi izini ya shigo ya ce me ya kawo shi ya ce ya shigo shigowan shi sai ya ce ya rasulallah Allah ne ya yi koka lokaci ya kai in kayi izini in kayi izini mu yi aiki in kuma ka ce in ba ka yadda ba kuma mu koma minhu biyi hayyarahu kenan min ubihi khayyarahu inda da ila ajali lokacin da ajalin shi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba karbi ran shi ba ran shi ne ya fito malakal mautu. shi ya kwanta kasa ne da ladabi yana kiran rin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa min hubbihi hayyarahu ba annabi ba kan wasu suna dokar wasu hadisai wa annabi ya ce mutuwa fitar rai na da zafi da ku ake magana to in dai aka ne to in kai ma mutuwan ka ya kai ka bada a aiko malakal mautu ya zo tambaye ka ajali ya zo tambaye ka izini sannan ranka ya fita kai kai da ba tambaye ka komi kana kan titi ba ka dama kan bola ma aka ga ba shi kawai shi a karbi ranka ba ko ina kake amma annabi shin da aka aiko da malaika jibrilu ya zo ya bashi bushara sannan kuma da ladabi sannan ya ce malakal mautu na kofa ka ba da izini ya shigo annabi ya ce ya shigo da ya shigo ya ce me ya zo da kai ya ce gaskiya ne na zo ne kan alkawari amma in ka yi in ka yadda minahu biyi hayyarahu cikin sunta annabi ya ce to shi kenan in ba yi shi yau ba ma gobe ma yi kisa a yi ta shirye muke mala'ika mala'ikar mautu yana magana da ran annabi ran annabi na fitowa yana shiga hannun shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ba kaman shi a babu kaman shi babu kaman shi bashar la kal bashar bal huwa kal yaqut bain al محمد بشر لا كالبشر فهو كالياقوت بين الاجر ما شاء الله الله ساك مكد على خيري شر الذي ما ساقت وطن wanda bai taba laifi ba ma a kat bai taba laifi ba annabi Muhammad wa mallahu husna fakat abinda annabi ke da shi shine aikin kirki zalla annabi duka alheri ne alaihi jibrilu abat kan shi ne jibrilu ya sauko bi kulli nuri mu'tali da dukkan aske mai girma shine alqur'ani alam bilai مجلس ashir madalla lale-lale da ranan goma sha biyu fihi wa yau miyi agar a cikin wannan daren nan wa yau miyi da yininsa agar mai aske wati bizalika sahar da kuma da asken wannan asubayin nan da aka haifi muhammadu rasulullah wa nuri ufkal jali da kuma da aske da ya cika duniya baki daya alam bi kulli ma zahar lale lale da dukkan abin da ya bayyana min khariki yuqbil fikar wato shi alam bi kulli ma zahar lale-lale da dukkan abin da ya bayyana min khariki wato na gagara misali wato abin da ke dokar hankalin mutum abin da ya fi karfin hankalinka shi ne shi ya abku ah? Ah. min min min min kariki yuqyil fikar ya fi karfin mutu, ya ya fi karfin mutu fi ka rafihil basar ka duba mamaki Allah ran da aka fi annabi Muhammad ka rafihil basar wato yayi ban mamaki ran da annabi ya sauko wato bi rafi rafihil basar yana sauka ido shi na sama ila makami ila ali zuwa ga matsayi mai girma dan annabi na sauka ido shi sama yake ya yi ban mamaki wa mara atu min ajab abin da ta gani na mamaki aminatun hina nasab sababatan sun maktarab bisa jadil mubtahili wato annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya sauko yana saukowa ido shi na sama yana kallon sama an haife shi sajidan ya sauko ya yi sujada ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah lafazin da ya yi ke na muhammadu allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah wa ma ra'atuhu min ajab abinda ta ganna na mamaki amina Hmm? hina nasab yayin da ya sauko sababa wato manuni anu shiga na sama yana kallon sama anu anu anu anu manunin gana sama Allahu akbar su maktarab sannan ya nemi kusanci bisa jadad ya yi sujada mubtahili na neman kusanci Allah kamma ta dalla zuhuru ran da aka haifi annabi Muhammad ta dalla zuhuru wato taularai sun zo ko sun sauko kasa kasa kasa kasa kasa kasa kamata ra'ul kasuru kamar yadda gidajen nan na kagurai su kuma suka suka kakarye fihi wa allal kasuru sannan kuma dare nan da aka fi annabi allal kasuru bisa na mil mujaddali sannan kuma turayen su na duka sun kakariye turayen nan da ake abin da ake bautan su wannan zamani duka suka karye saboda albarkar saukan annabi muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gadatil biharu sannan kuma koraman su rafukan su manya-manyan nan gadat duka she suka kankare sun kakkabe sun kame ruwa ya sif ya zama kamar block yana sai kawai ruwa bai tafiya saukan annabi muhammad wajen fatila anharu haru sannan kuma koramansu duka ya bushe min ajalihi saboda albarkan saukan annabi muhammad wannan rukar tufi'at min hajili sannan kuma wutansu suna da wuta wannan zamani suna ana bautan wuta manya-manyan wuta shekara 100-100 years decade ana ana ana wanga ya mutu ya bar ya bari wanga ya mutu ya bari ana fura wuta sun mai da wuta wutan suna bautan wutan amma ranar da annabi ya zo wannan wutan duka sun mutu nuhun fi nakadin aljannansu fi nakadin kowa na gudu lirami ha bi rosadi ana jefon su saboda saukan ana jefon su da da aske wa azliha an mak'adin aka fidda su mazaunin su inda aljannan da suke suna suna suke suke bautan su nan dukkan su an jefa jefan da suka yi su ya bar su gudu su duka min ajili khairu rusuli saboda su saukan khairu rusuli annabi muhammad wanga da ake fadi wanga ana ce mai irhasat irhasat kenan a ah? akwai mujizat sannan akwai irhasat wanda gangan da kuka gani da ake faji taularai sun sauko wuta yayi kaza bayin Allah wanda Allah ya ba su kashafi su suna gani ko har yau akwai su ana gani Allah na tajalliyatin shi an yi muna zaune ga ayi wani tajalli nan ga mu ba mu gani amma wanda Allah ya bashi kashafi yana gani ana iya ayi wani magana kai baka ji shi yana ji kashafi kenan to waɗannan nan in ka ji waɗanga labarai wanda wani in bai fahimta ba shi ce a ah, waye gani lokacin da wannan taurarai suka sauko irasati ne kai baka gani ne waɗanda suka gani su suka gani suka bada labari mhm. kad manna zul iftali zul iftali ma'abokin ma abokin baiwa manna ya yi baiwansa bi afdalin rijali da mafificin mazaje shine Muhammadu Rasulullah Allah ya bashi fi afdalin layali a cikin mafificin darare bilbaladi a cikin gari almufaddali gari kuma wanda yake mana makka makka almufaddali mai girma alam bi yawmi idi lale lale da ranar idi ma misluhu min idi a cikin idi idi idodi ba wani idi kamar idin aifuwan annabi muhammad kada halla fili maulidi wannan nan ya sauko ne fili mauludi a cikin wanda aka haifan fi mahallin zuhali wato ranar aifuwan annabin nan misali shi fi mahallin zuhali wato taulari taularuwa ne tana can sama sama sama sama sama kuma ta fi dukkan taularai aske to ranan aifuwar annabin nan da ranan da annabi ya sauko nan wannan ranan nan kada halla fili mauludi wannan askin nan ya sauko a cikin abin haifuwa shine muhammadu rasulullah aha eh, eh, eh, fihi mahallin zuhali ya ce wa sabi'ir wilada da ranar da aka fi annabi Muhammad bakwai sabi'il wulada kenan wa ma ata usada da yadda shagabanni suka zo wurin suna annabi min wafki ma arada ilahuhu fil azali sai ya dace da abin da ubangijin shi ya so ya yi ranar na abin da aka yi ne ya dace da abin da Allah ke so ranar aifuwan annabi Muhammad ya ce alam yau sumi Muhammadan lale lale da dare da aka yi suna aka yi ma annabi Muhammad suna Muhammad hayya alal falah